Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To wata kungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron ɗan adam su nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matuƙar inganta ɗaya daga cikin tasoshin nukiliyar Koriya ta Arewa. kungiyar ta 38 North wacce ke sa ido kan harkokin soji da harkokin tattalin arziki da harkokin zamantakewa da dai sauransu a Koriya ta Arewar. ta faɗa a wani rahoto cewa hotunan da aka ɗauka daga sararin sama ranar 21 ga watan Yuni. sun nuna cewa koriya ta arewa ta daɗa inganta tashar nukiliyarta ta yonpyong hukumar leƙen asirin tabbatar da tsaron ƙasa ta amurka cia ta ƙi cewa komai kan wannan rahoton kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ita ba ta magana kan abin da ya shafi bayanan sirri fadar shugaban amurka ta white house ita ma ta ƙi cewa komai da aka tuntuɓe ta. 'yan sa'o'i kawai bayan da yarjejeniyar zaman lafiyar da shugaban sudan ta kudu salbakir da 'yan tawaye suka cimma ta fara aiki an saba mata kuma kowane bangare na zargin ɗayan da fara kai hari a wannan ƙasar ta yankin tsakiyar gabashin afirka mai magana da yawon 'yan tawaye lam paul gabriel ya zargi sojojin gwamnati da kai hari kan dakarun 'yan tawaye a bayan birnin wau wow. bayan sa'o'i shida kawai da yarjejeniyar ta fara aiki shi kuma mai magana da yawun gwamnati atani wake atani ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'yan tawaye ne suka fara kai hari har suka nemi uzuri bisa hujjar cewa ba su da kintsatsen jagoranci ba su kuma da takamaiman shugaba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban afghanistan ashraf ghani ya amince sojojin tsaron kasar su dawo da aikin fatattakar 'yan tawaye a fadin kasar wanda hakan ya tabbatar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da taliban na tsawon kwanaki 18 dama gwamnati ta yi gaban kanta ne wajen tsagaita wuta da taliban na tsawon mako guda kwanaki biyu gabanin fara bukukuwan ƙaramar sallah ta idil fitr daga bisani shugaba rani ya sake yin gaban kansa wajen tsawaita yarjejeniyar da ƙarin kwanaki goma da fatan hakan zai sa 'yan tawayen su yi watsi da tashin hankali su rungumi tafarkin tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin to amma tuni 'yan tawayen suka suka yi watsi da kiransa suka shiga kai hare-hare kan sojojin gwamnatin afghanistan Ƙasashen Afirka fiye da goma na nazarin fa'ida ko rashin fa'idar amfani da takardar kuɗin ƙasar China wato yuan wajen yin ajiyar ƙasashen waje, kamar yadda jami'an ƙasashen suka tattauna a watan jiya a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe. Amfani da takardar kuɗin China zai sauƙaƙa ma ƙasashen na Afirka biyan ƙasar China sukan da take bin su. to amma kuma hakan na kuma nufin dogaro ga wani irin tsarin tattalin arziki da ci gaba da ke daɗa fuskantar kokwanto saboda irin ƙa'idoji da yake amfani da su wajen yin harka da ƙasashen na afirka Ƙungiyoyi magoya bayan ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa sun yi zanga-zanga jiya Asabar a faɗin Amurka don nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump na ba sani ba sabo kan baƙin haure. Haɗakar ƙungiyoyi masu ra'ayin gabadai-gabadai ciki har da ƙungiyoyin da suka taimaka wajen shirya babbar zanga-zangar matan nan ta shekaru biyu da suka gabata. sun taimaka wajen baza mutane wajen 600 a faɗin ƙasar waɗanda su kuma suka taimaka wajen tara dubban masu zanga-zanga a faɗin ƙasar a birnin washington dc wata 'yar yarinya 'yar shekaru 12 da haihuwa mai suna liya wadda iyayenta sun shigo ƙasar ne ta barauniyar hanya wanda don haka mai yiwuwa a ta sakiyarsu ta yi wani jawabi mai so rai ga dukkanin yara ƙanana baƙin haure. wata babbar jami'ar diflomasiyyar amurka mai kula da yankin asiya za ta bar ma'aikatar harkokin wajen amurka a ƙarshen watan nan na yuli a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawar nan da ƙasar koriya ta arewa 'yan makonni bayan da shugabannin ƙasashen amurka da koriya ta arewar suka gana a ƙasar singapore mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka ce za ta yi wato ritaya susan labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Yama masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren zannin gwandu a jihar Kebbi Malama Hauwa Abubakar kan muhimmancin ilmin zamani baki ɗaya musamman ma na ɗiya mata a ƙasar Hausa. inda a yankin ƙasar da al'ada da ma watakil addini ya sa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. Amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka 'ya'yansu mata makaranta. Malama Hauwa ta fuskanci illar rashin saka 'ya'ya mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryam Atu Muhammad. Abin da zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fannin ilimi na 'ya'ya mata ilimin boko gaskiya akwai ci baya kwarai ƙauyuka nan dai cikin birane da sauƙi kwarai-kwarai amma ƙauyuka gaskiya hayyau hayyau akwai matsaloli saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne to idan ni te ƙauyuka na kan te primary school ɗinsu in shiga azuzuwa in ga yawan mata in ga yawan maza sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne ba su da yawa kuma na kan gidan hakimi mu zauna a yi mitin a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki to saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da aggare mu na mata kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata alal misali na te wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata ciki asibiti sun te au. malama asibiti ba ta nan suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan an ka same shi da ya shi da an ka tara mini mata ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba a musu kuyi suka ce malama abba ta taho ba ni ce daga ina jika suka ce da wani gari aka ɗauko ta da gwando aka ɗauko ta ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti ni ce to kun ga yanzu abin da na kaba yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji sun ka ce yamma na can gona wasu na can suna da hakin gwabe wasu na can suna mi ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyan ku ba ku bar su daji da yowa yowa haki yowa hakin gwabe da mi da mi ba da walakanci ga da annan mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura tarihi mata masu cikakka na ce da baku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su ne ce to yanzu ku mi a shawar da kun ka yanke makanku don ku ta wanka kangi sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar ta ba malamai ku guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara sun ka ɗauki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata mata boko ne faɗa musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka yan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun ta wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mini ce ai ku kun ka bada kanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan haka iya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji daɗi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban ɗiya mata da ba a kana mana ɗiyan ba saboda wani lokaci za ki ga mace tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba gaba amma in an mata can gaba gaba duk wanda an kai ko an so ba ta bukatar shawa na ɗiya mace yar uwarta babu mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin maza amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki. Banda talauci wani batu da ke tasiri wajen ƙin saka 'yan mata har da ma mazan makaranta a ƙasar Hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar ƙin neman ilmin zamani. Watakil ganin haka ne ya sa limamin masallacin unguwar Abakwa a Abubakar Imam a jihar Kaduna ya yi kira ga musulmi su nemi ilmin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin imam abubakar ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashin hausa iliya kure karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummarka ka amfanar da addininka da wannan ilimin ba boko kaɗai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe-wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar hausa amma da turanci an fassara alkur'ani an fassara hadisai an fassara wa'yansu littattafai na fuka ha'u wanda za ka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya wakazalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yanda zai bauta ma ubangijinsa ya al'amuransa na addini ba amma akwai ajami na boko wanda an ka faffassara littattafai kamar su ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya da sauran littattafai arba'una hadis yanda dai za ka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da 'yan uwa da abokani da sauran kasuwancinka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to za ka fahimtar addininka kuma za ka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma waka zalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addininka da al'ummarka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba da umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za a ka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilimin nafi' akwai ghaira nafi' ilimi mai amfani na addini shine wanda mutum ya ilimin ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantarwa da wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi maɗin kazalika idan ka yi shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addininka ka amfanar da ƙasarka ka amfanar da al'ummaka wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gamna ba baka da ilimin boko baka iya zama dan majalisa baka da ilimin boko baka iya zama ciyaman baka da ilimin boko baka iya zama shugaban kasa baka da ilimin boko to in baka da ilimin nan na boko ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka bai yiwa shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummanmu da ƙasanmu da jama'anmu gaba maganar cewa karkata ga duniya akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba ba su yi ilimin ba na addini to sun karkata sun koma zuwa ga duniya sannan ko waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzu da muke amma ilimin nan na addini ne na alkur'ani ne na larabci ne amma duniya suke nema da shi saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne ya danganta daga shi ɗan adam ɗin irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa in na duniya ne kawai ko ilimin na addini ya yi ko na bokon ya yi to zai karkata ne a duniyan kawai amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa babu shakka don ya yi ilimin boko ko da zalla ilimin bokon kaɗai ke gare shi ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini ko yana sayan littattafan da suke karantar da ilimin addini sai ya fahimci ga yanda zai tafi yadda rayuwarsa hulɗarsa da al'umma da ma'amaloli da sauransu wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba domin bayan baka manta ba ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini kana iya fahimtar addini har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta ka fassara alkur'ani ka yi musu bayani mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba sayan ba zan cin bindin nan ba. Daga jihar Katsina kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4 plus 4 da Turanci. ta ware naira miliyan biyu a zaman gudumawa ta na ganin mutanen da ba su samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara ko kuma san ma ba su yi karatun ba su koma makaranta ga rahoton da zaharaddin sani ya koma mana daga yankin jigona wannan kungiya ta 4 plus 4 alhaji ibrahim bala funtuwa ya ce ita wannan kungiya tasu ta yi zama da waɗannan matasa domin maida su makarantu domin ci gaban su mun zauna da su ko ranar lahadi nan ma mai zuwa za mu sake zama da cewa wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu to mun dauki za mu taimaka mashi da kuɗin uniform da kuɗin school fees duk abin da za a biya wanda za mu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su zo suna yawon garari kuma ana rikici da su ina ba gaira ba dalili kuma sun yarda da wannan abubuwan saboda haka shi sanya wannan ita tana daga cikin manufarta za mu yada ta ko ina shi kuwa shugaban kungiyar ta populous po na jihar katsina alhaji rabiu isa cewa yayi dole ne iyaye su miƙe tsaye kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu a inda ya ce sun yi wata ƙididdiga wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suka ya nuna cewa ta takardun da muka samu yara akalla mun samu yara wajen kusan biyar da wani abu a wannan lokaci da muka duba takardun su gani mafiya yawan su yaran nan da kyar zaka samu wanda yake da credit guda daya muka nemo a local government education da kuma zonal education muka ce to muna so su taimaka mana da yara a malamai waɗanda yake muna so mu gurumin waɗannan yara mu ga shin wani irin taimako zamu iya ba su yanda za su farfado da ilimin su su samu su ma su tafi makarantu domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums in muka kyale su to babban babban matsalar da za a samu kenan wurin wannan yasa muka zo muka zauna tare da wayannan malamai suka ce za su ba da nasu gudunmawai ma'aila mai rago shi ma cewa wasu ba su ko firamare ba su je ba amma mun same su mun ce ma iya ya za mu yi mun same shi mun masu magana ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda ta ya gama ya kammala sai firamare sai je sakandare shi kuma mai jagora wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki dauke ne zai musu uniform admission su duk abin da ya faru na dangane da makantar zai musu zai ba da kuka ga su shirya amsa wannan gayyata ta ku daukai na ganin cewa ita makaranta ila ana fara tun daga wasu shekaru yanzu mutum ga sha kai wasu shekaru yanzu kuna so ya koma kuna ga sun ko shirya an sa wannan gayyata ta ku na koma makaranta eh to gaskiya wasu sun amsa wasu kan ba su amsa ba domin Allah sakataren ilimi na karamar hukumar funtuwa Alhaji Muntar Magaji ya ce za su ba wannan tsari goyon baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka a wannan tsari ne mai kyau alhakika karancin ilimi shi kake ke jawo wancan tsarin da ake gani na bangar siyasa sai ga cewa wanda kake yi mawa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kaiwa kamar shi ko ka wuce ba ka babu dalilin da zai sa ka je kana wata bangar siyasa mu a karamar hukumar huntuwa cikin yadda Allah baka da wata firamare da za a kawo wani wanda ya bar karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin na aji ya fara shiga makaranta akwai wani aji na musamman da kuke sa su a duk muna sa su saboda a yawan girman jiki ba shi bane ba basira saka kamar ko mu din ai malaman mu muka tafi makarantar shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce firamare za ka tarar mutum uku ne a cikin guda in ka shiga aji za ka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda ba su kai shi ba shi dai kuke da ku an shi bukatar su waɗannan kungiya kenan ai fiye da ɗari ɗari Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta dayi ya ce kafin a mai da waɗannan matasa makaranta dole ne ƙwararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi a kai bai da mutum makaranta bayan ya bata yana da kyau amma amma kafin a yi haka masu masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me sanadiyar da wannan mutum ya ban makaranta saboda wa'in suna barin makaranta saboda iyayensu da suke ɗaukar ɗawainiyar su sun mutu to wani zai ban makarantar daga nan wani saboda makarantar da yake ya ɗan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu wani kuma rashin rashin wadata na iyayen su ma ya sa ya gudu wa'yansu kuma kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayensu ke amfani da su domin a rayu a cikin gidan so irin wa'annan abubuwan idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na kwayoyi saboda haka har ya wurin so kafin a irin wa'annan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wani abu ne ya hana shi a yi mashi interview a gano cewa wani abu ne ya sa ya ban makarantar dace to in aka gano to kuma a wani aji ya bari shin a primary ne ko boko a sakandare dole sai an gano irin wannan an samu tauna da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu sunana sani bala mafarauci akwai wata kungiya da ake cewa 4 plus 4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zaɓe ko kuma irin makamantansa musamman irin ofisoshin jam'i ce suna so su maida ko makaranta ka shirya koma makaranta eh, gaskiya eh, kamar yadda na ga wato wata kungiya na ga ya sanya suka tuntube mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye dama mu ni na yadda cewa jahilci ke kawo ina abubuwa sai ga wannan kungiya kuma da ta zo take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu mu koma makaranta har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin manya abin tsawon shekaru dai ba mu ga inda abin ya kai mu ba an ce makarantar firamare za a kai ka matsayin yadda na ga shekarun kamar sun kusa ashirin za ka iya zuwa makarantar firamare na yadda mahanna sunana Musa Yahaya ah, kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana popular school za ta mai da mu makaranta muka zo mu ga menene za menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu yi da sa. ina ganin ka kamar da ka da girma za ka iya zuwa primary nan eh zan je saboda wayan da ma muke zuwa muna masa bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne muwa zaradin salafin tuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Makon jiya mun kamo kashin farko a hira da yusuf Harande ya yi tare da kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin. Ga ci gaban hirar. Akwai sansanin 'yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da 'ya'yansu sun tare a wannan guri. a wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun 'yan hijira an ba su nagartaccen ilimi a yanzu haka a wayan sansanin 'yan gudun hijira muna da makarantu wayanda ana koyar da su 'yan firamare da 'yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan uh, gwamnatin tarayya har ta yi wani uh, gatsa a tsakanin wayannan makarantu na idp camps din nan kuma mun tura mu. sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen na ji ba goma sha daya ba goma suka je suka samu farashi uh, ko eh, prizes a wannan competition da an kai su har abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtuka na gatsan da suka yi da suka ci kuma a yanzu haka alhamdulillahi wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwansu kuma mun bude makarantunsu ana koyar musu yanzu a gidajensu o garuruwansu wayanda da saboda boko haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali to amma yanzu yawanci sun koma garuruwan su kuma mun bude makarantun su nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tent wanda unicef ta bamu malamai da yara duk sun je ana samun ilimi To a takaice yanzu kana so ka ce mana kenan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansani 'yan gudun hijira. babu sosai domin ana koyarwa yaran nan a wayannan sansunuka na masu uh, yan gudun hijiran don da yake yanzu ma sun roku yan gudun hijiran a wayannan sansunukan domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a wayannan sansunukan ma ba su wuce dubu uku ba. to ka ce babu sosai a takaice kenan akwai 'yan nan da can kenan yi dama in kana irin wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tun da an fara koma kauyuka din su ma suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali amma har yanzu akwai wasu garuruka da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can zaman lafiya ya koma da mameme a can tukuna za su koma to kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba to a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara 'yan makarantar firamare a wannan jiha taku akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka a yanzu babu amma an ce za a bamu kudi mu fara a yanzu din ba ma cikin wayan da gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din amma mu ma muna da niyan fara wannan wanda za mu ba yaran firamare abinci daya kowane rana ai wannan ba sabon abu ne dama mun fara tuku aka zo aka daina to yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta ba da kudin mu ma za mu fara to a takaice kenan idan gwamnati bata gwamnatin tarayya bata ba da nata kasan ba ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan wannan tsarin ba karamin tsari ba ne kar mu yaudari mutane mu ce za mu ciyar da 'ya'yan firamare gaba daya a jihar yobe domin ba zan iya in ce maka eh gwamnatin yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki ai da da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne abubuwan da muka da a yanzu haka muna ciyar da 'ya'yan sakandare mu gaba daya kuma na gaya maka kudin da muke kashewa a kan ciyar da 'yan kasan 'yan sakandare namu mu boarding din gaba daya muna ba su abinci sau uku a rana kuma a kowane wata a yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da miliyan dari 200 kowane wata a kan ciyar da 'yan sakandare in kuma kace za ka hada 'yan firamare don in ka sa 'yan firamare ga yanzu system namu da firamare da junior secondary duka a guri daya suke ka ba 'yan firamare abinci ka bar 'yan junior secondary ne in ka fara bayarwa dole ka ba dukansu kuma idan ka ce za ka bayar din miliyan 200 da kai kashe a yan din fiye da wani za ka kashe a kan yan firamare to ina za ka ce kudin muke da shi kar mu ya dori mu da fari kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba in muka sa kanmu muna so abin ya jure ne kuma kowa ya samu amfanin wannan abin domin ba za ka ce eh za ka ba 'yan firamare ba za ka ba 'yan junior secondary ba domin dukansu a guri ɗaya suke policy na education na yanzu aka ce dukansu su yi karatu a guri ɗaya yaro ya kare firamare shi ya ci gaba da junior secondary shi a inda ya yi firamare sa so saboda haka ba za mu ce za mu ba 'yan firamare ba za mu ba 'yan junior ba shi sa muke so mu duba abun sosai sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara To muna godiya a uh, uh, Malam uh, Muhammad Lamin Zanna a kwamishinan ilimi na jihar Yobe a Najeriya. Muna godiya. Masu haro da wannan Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.